matana ta riga ta mai da ni mijin hajiya mijin hajiya mm. kamar ya ah, to malam ni da matana kuma ba dama in dan yi wani magana saboda dauka na take yi ta ni ne da kasa a kan siminti a wuta kan siminti ta mai da ni mijin hajiya mijin hajiya mijin hajiya ta mai da ni da kan na sha sai da makwata suka karbe ni saboda haka yanzu a takaice dai ba wani dogon bayani na kawo ka dai kamata wa'azi ta san addini ta san addini san addini ta saukewa to kirawo min ita yawwa kirawo ta hajiya hajiya ne menene ka dame ni da kira ka dame ni da kira haka ya gida to madalla ta gidanci ya shaida mani ɗazin da muka gama sallar la'asar ya ce yana buƙatar gani ya shaida mani irin abin da ke faruwa tsakanin da mai gidanki to abin da ya faru haƙuri ake yi da shi can da dai har yadda aka yi aure ai aure sunna ne maza Allah ya ce arrajalu qawwamuna min nisa'i to da abin da aka ce aure ne to ai kawai ga sai ki haƙuri ki daina kallon tarin naman nan naki ki lura da shi aure ba wai a tarin nama yake ba a aljanna shi tana a nan a ƙarƙashin dan fili kin dauki wannan darasin ko ko dai baki dauka ba to saboda haka a yi hakuri a yi hakuri a jabar kuka imani ne ya shigo maki alhamdulillah Allah sai na tuno da dan busuru na wanda mai unguwa ya sace ya mm-hmm. mu malam yayi kamar da dan busuru mm, a'udhu billahi mm-hmm. to kai malam dai